وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قدياتا تبتك الله وبنجزم تالكي ميكومي ميتككين إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis 27 ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da 25 ga watan agusta shekara ta da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka usulus sunna na imamu ali sunnati wal jama'a ahmad bin hanbal ash-shaybani رحمه ta'ala rahmatan رحمة واسعة درس wannan littafi wannan shine majalisi na biyu a majalisin da ya gabata mun yi tarjama ne akan imamu ahmad bin hanbal da kuma dalilin da ya sa ake kiransa imamu ahli sunnati wal jama'a kaɗan daga cikin bayanin da za mu ƙara kafin mu shiga cikin wato isnadin da aka jingina shi zuwa ga imamu ahmad bin hanbal shine daga cikin littattafan da wannan bajimin malamin ya rubuta akwai musnad nata wanda ya fi shahara da shi shine musnad na imamu ahmad bin hanbal wato an samu malamai sun masa aiki daga ciki akwai shu'aibu arnaut ya masa aiki ya yi ta da takharijin wannan littafi a mujallaji hamsin da biyar sa'annan kuma akwai na abdullahi turki doktor abdullahi turki shi ma ya masa ta da takhariji na wannan littafi a mujallaji hamsin wanda kuma ya fi shahara shine na uh, ahmad shakir al-misri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a shi kuma ya masa uh, takhriji da ta'aliki a mujalladi ashirin uh, wa'annan kamar yadda muka yi bayani a baya asalin littafin yana tattare da hadisai guda dubu talatin ɗansa abdallah ya ƙara hadisi wato dubu goma sai mai da shi dubu arba'in kenan daga cikin littattafan da imamu ahmad ya wallafa akwai fada'ilus sahaba imamu ahmad yana da littafi fada'ilus sahaba sa'annan daga cikin littattafan da ya wallafa wannan littafin da ke gabanmu usulus sunna nasa ne sa'annan daga cikin littattafan da ya wallafa akwai kitabu zuhud a nasa ya rubuta ta sa'annan akwai daga cikin littattafan da ya wallafa akwai arraddu ala zanadiqa wal jahamiyya imam ahmad ya rubuta wannan littafi sa'annan kaɗan daga ciki akwai al'aqida littafi ne da wannan unwanin al'aqida sa'annan daga cikin littattafan da ya rubuta akwai kitabu ahkamun nisa ya rubuta daga cikin wato littattafan da aka samu imamu ahmad bin hanbal ya rubuta kenan malam sai ya koro mana isnadi yace ƙala akbarana aliyu bin muhammad bin abdullah as-sukri qala haddathana usman bin ahmad ibn abdullahi bin burayd daƙiƙi wannan Uthman bin Ahmad ibn Abdullahi bin Buraidi daƙiƙi malamai sun ƙara wa juna ilimi akan asalin sunansa wasu kamar yadda ya zo a cikin siyar alamin nubala na imamu zahabi haka kuma a tarjamarsa ta zo a cikin tarihu Bagdad na khatibul baghdad lokacin da ya koro wato wannan isnadin sai suka ce shi wannan tashifi akai idan an ce tashifi wajen suna buraid dinnan suka ce asali ba buraid bane yazid ne kaga aka sa buraid kaga an cire dugo guda ɗaya kenan ko sannan ra'un ɗin aka sa mata ne ɗugu asalin sunan ba burai ba ne yazid ne saboda sun ce asalin sunansa shine ana kiransa da suna da yake malamin hadisi ne kuma yana da gaskiya kamar yadda imamu wato khatibul bagdadi ya faɗi a kansa haka imamu zahabi ma ya faɗi haka wato shek mukbil a cikin rijalul hakim fil mustadrak da ya kawo wato shi ma yana daga cikin wanda imamu hakim ya naƙalto hadisi daga gare sa suka ce asalin sunansa abu amr ne usman bin ahmad bin abdullahi bin yazid ad-daqaq maimakon ad-daqiqi ina fata an gane suka ce an fi saninsa da ne bi abi am ibn sammak asalin sunansa kenan ya fi shahara da abu am ibn sammak to amma a nan aka samu aka ce buraid ne a suka ce a'a tasfifi ne قال حدثنا abu محمد الحسن بن عبد الله بن عبد الوهاب abul ambar abinda malamai suke magana a kansa yana daga cikin ɗaliban ismail bin abil asad ibn shahin al-baghdadi haka ya zo a kan tarjamarsa a cikin tahzibul kamal mujallabi na uku shafi na arba'in da uku zuwa arba'in da biyar khatibul baghdadi ya ce mutum ne tsika an san shi da alkhairi da kuma sunna haka kuma ali bin manadi ya nakalto daga gare sa cewa mutane sun nakalto hadisi sun rubuta daga gare sa haka ya zo a cikin tabakatul hanabila mujalladin farko shafi na ɗari biyu da da ɗaya. malam ya ce ƙira'atun من كتابه في شهر ربيع الأول يا كرنتو yake cewa قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين ومئتين شكرة دريبيو da casa'in da uku wato yadda ya ji wannan isnadin kenan قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري بتنيس wannan abu ja'far muhammad bin suleiman almanqari ko alminqari bitunayyis yake cewa asali wannan malamin yana daga cikin kuskure da aka yi cewa asali abin da ake bambanta shi a nan shine ana ambatan shi da bambanci wanda imamu allalaka'i ya kawo sa a cikin shar'u sulh i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a akan ba wannan sunan bane wasu suna cewa asalin sunansa ana jingina shi ne da Muhammad bin Suleiman ne cewa a Muhammad bin Suleiman al-Jauhari haka wasu suka ce kamar yadda ya zo a cikin tarihu baghdad tarjaman abdus bin malik haka ya rawaito shi albasri yana daga cikin marwaita daga basra tunayis dinnan wato tasgiri ne malam ya ci gaba da cewa abdus bin malik بن مالك abdus bin malik مالك العطار yana daga cikin ɗaliban imamu ahmad haka imamu khallal ya ambace shi ya ce yana da matsayi mai girma a wajen imamu ahmad hadda kyaututtuka wato imamu ahmad yakan bashi kuma ya lizimci imamu ahmad bin hanbal kamar yadda ya zo a cikin tabaqatul hanabila mujalladin farko shafi na 241 a kansa kala sami'tu aba abdullah أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني يقول يتي ياجي أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني يناتيوا كاغا ينزو يا نقلتو مك يندا أكسامو إسناد ون للتاتي دقا إمام أحمد بن حنبل ليه لك تكنت ألبنسة da ya nizance sa shine Abdus bin Malik al-Affar yana daga cikin ɗaliban imamu ahmad da suka lizimce shi suka yi karatu a wurinsa ya kulu imamu ahmad bin hanbal yana cewa usulu sunnati indana asali tushe na sunna wato aqida a wurinmu at-tamassuk bimakana kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa wa sallam yin ruko da abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa suka kasance a kai wal bihim da kuma koyi da su wa tarkul bid'i da barin bid'a wa kullu bid'atin fa hiya dalala saboda kowace bid'a bata ce kaga wannan gaba idan ka ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya na farko at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ruko da abinda sahabbai suke akai kaga yana so ya maka ishara don kada ka samu wahani ka ce ah, ba ruko da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai ba ai sahabbai suna kan abinda ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sa'annan bugu da ƙari Allah ya ce fa'in amanu bi misli ma amantum bihi faqad idan kiristoci da yahudawa da kuma quraishawa sun yi imani da kwatankwacin abin da ku sahabbai kuka yi imani faqad ihtadaw kaga ai jumla ce shafiya, fa amanu bi misli ma amantum bihi kaga jumla ce ta fi'il shart wa jawabuhu faqad ihtadaw tabbas sun shiryu bi ma'ana sun shiryu duk wanda ya aiki da abinda sahabbai suke a kai aminci wannan waliktida'u bihim da kuma koyi da su saboda haka koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine maganar da Umar bin abdulaziz yake cewa isbir nafsaka ala sunna waqif haifi waqafa alqawm فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا يتي اثبت نفسك على السنة كحقرا تد كنك أكل سنة وقف حيث وقف القوم كتايا عند وأن متانا سكتايا يعني الصحابة سيتي فإنهم عن علم وقفوا duk abin da ka ga sahabbai sun tsaya a kai to a bisa ilimi ne suka tsaya a kansa ba akan jahilci da kuma wato san rai ba a'a da ilimi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya karantar da su wa bi basarin nafidin tafu da kuma hangen nesa ne zurfi suka kame ba su yi wani aiki ba in dai ba su yi ba to wannan abun ba addini ba ne don in addini ne za su riga ka za su riga ni za su riga mu gabaki ne saboda a gabansu aka saukar da wahayi duk abin da manzon Allah ya yi suna rige-rige ne wajen aiwatar da shi a aikace wannan kuma ya yi daidai da magana da imamu auza'i yake cewa isbir nafsaka ala sunna ya ce ka haƙurantar da kanka akan sunna sai ce waqif haythu waqafa alqawm kaga maganar su tana kama da juna ko sai ce ka tsaya inda wa'annan mutanen suka tsaya ya'ani a sahaba sai ce wa qul bima qalu duk abin da suka faɗi a addini kai ma ka faɗe shi wa kuf amma kafku ka kame akan duk abin da sahabbai suka kame duk can abu in dai ibada ne ko addini in aka ce ma sahabbai ba su ba to ba addini bane saboda a gabansu aka saukar da Ƙur'ani. su kuma suka tallata wannan addinin ni da kai yau muke tunkawo a matsayinmu na musulmai wa kufu amma kafu duk abin da suka kare to ka kame a kansa sai ce wasluk sabila salafuka salih ka bi tafarkin magabatanka na kwarai fa innahu yasi'aka ma wasi'ahum abin da ya wadatar da su har Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an kai ma in ka taƙaita a kansa Allah zai yarda da kai saboda su ne suke da tambarin ne yarda da gawa rabbus samawati tunda Allah ya ce ya yarda da su su ma a karan kansu sun yarda da Allah to kaga kuwa ka yi koyi da wanda Allah ya yarda da shi ne kake da a kan mutumin da baka san matsayinsa ba kuma ba wanda ya san matsayinsa saboda wannan ba su suka kirkirar wa kansu ba Allah ne ba su wannan daraja an fahimci wannan shine walittida'u bihim koyi da su ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim ya ce iktadu bil ladaini min ba'di yani Abi Bakr wa Umar ku yi koyi da wa'annan guda biyun nan da za su zo bayana suwaye suka zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar da Umar kaga wannan kenan sa'annan kuma Allah ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه التي والسابقون الأولون مرجع ينفرقه من المهاجرين والأنصار daga cikin waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wal ansar da kuma waɗanda suke mutanen madina ne suka taimaka musu wallazina taba'uhum bi ihsanin da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa kyautatawa kuwa shine aikinka ya yi daidai da irin nasu ibadarka da mu'amalarka ta yi daidai da irin nasu aikin da karantarwan to shine ka bi su da kyautatawa kenan sai Allah ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su sahabbai kuma su ma sun yarda da shi sa'annan walladina tabauhum bi ihsan waɗanda suka bi sahabbai da kyautatawa sai yarda lahumullah Allah zai yarda da su an gane in dai sun bi sahabbai to Allah zai yarda da su mafhumul mukhalafa in ba su bi sahabbai ba to ba za su samu yardan Allah ba amin wannan kenan ni da kai addinin mu ko da yaushe yayi kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa saboda yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin na hore ku da bin sunnata da kuma hanyar da khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa bayana suka bi wajen bautata wa Allah to kuma idan kuka ba Allah zai da ku amince wannan sai ce wa tarkul bid'a, da kuma barin bid'a kaga bid'a shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wa muhdathatil umur a hirdinku da fararrun abubuwa fa inna kullu muhdathatin bid'a saboda kowace fararriyar abu a cikin dai addini to bid'a ce sai ce wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan wata bid'a bata ce babu wai bid'a hasana babu bid'a sayyi'a babu wata bid'a muharrama babu bid'a wajiba wannan ka'ida ce ta mu'tazila su suka kirkiro ta saboda haka kakkarudu kace ka ce ai an ce akwai wasu taksimat sai mu ce a a wannan taksimat din sahabbai duk ba su santa ba tabi'ai ma ba su santa ba atba'u tabi'ina ma ba su santa ba wannan abu ne wanda ya zo daga baya kuma sharrin kafa daular da mu'tazila suka samu a daula ta abbasiyya suka samu wannan dama suka fesa wannan guban amince wannan saboda haka manzo Allah ce kullu bid'atin balala sura ya jefa maka shubha ai baka san larabci ba wannan kullu ɗin, ai ana nufin kullu kulliya ne akwai kullu juz'iyya sai a ce a'a kai da ka faɗa ka kai ne baka san ka'idan larabci ba saboda balarabe bai san wata kalma da ake kira kullu kulliya da kullu juz'iyya ba ya bi san am ya san khas ya san mutlaq ya san muqayyad amma kullu kulliya da kullu juz'iyya ba ka'idan larabci ba ne ka'idan wani yare ne da ake kiransa yunaniya shi ne a turance a ce maka greek ko ne kuma a latin sai a ce maka greek oikos to asali wannan ka'idar tasu ce kuma a ina aka samo ta a wajen aristotali ne aristotle shi ne ya fito da wannan ka'idar wannan ka'idar da ya faɗi da yarensa na girk shine aka fassara shi zuwa larabci to kaga ai ka'idarsa ce amma ba ka'idar larabci ba ko amince wannan shi sa abdullahi dan umar dan khattab kamar yadda imamu abu nu'aym ya fitar da asarin nan daga abdullahi dan abbas a cikin littafinsa hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana ya ce dukkan bid'a bata ce ko da mutane sun ganta kyakkyawa to sunanta ne mummuna kuma sunanta ne bata wannan asari haka ibnul jauzi ma ya fitar da shi a cikin littafinsa talbisu iblis haka kuma imamu suyuti ma ya fitar da wannan asari a cikin wani littafinsa karami wato al'amru bittiba wa nahyu an ibtida ya zo da wannan asari daga abdullahi dan umar dan khattab to kaga anan ana so a nuna maka ba daidai bane haka abu ishaq ash-shatibi imam ash-shatibi a cikin littafinsa wato da ya ambato ruwaya daga ibn majishun zuwa ga imamu malik bin anas al-i'tisam yace imamu malik yace man ikhtara'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risala yace duk mutumin da ya kago wata bid'a a musulunci kuma yana ganin ta wai kyakkyawa ce sai ce wannan mutumin tamkar ya bude baki ya ce manzon Allah ya yaudara al'ummansa yace li anna Allah azza wa jalla yaqul saboda Allah mai girma da buwaya ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau dinnan ranar juma'a a filin arfa akmaltu lakum dinakum Allah ce na kammala addininku a gare ku wa atmamtu alaikum ni'mati ni'imata ta musulunci na cika ta gare ku wa raditu lakum na yadda muku da musuluncin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi shi kai ne musulunci a wurin Allah kenan duk wani musuluncin da za ka yi da bai kama da na manzala da na sabansa ba to ba musulunci ba ne a wurin Allah an gane sai imam malik ya ce malam ya ku za ka yau dinan fala ya kunu yau madina abin da bai zama addini a wannan ranan ba to a yau din nan ba zai taba zama addini ba kaga ya baka ka'ida sai ka kwatanta shi a cikin rayuwarka sai ce wa kullu bid'atin fa hiya dalala haka hadisin irbat dan sariya hadisin imamu abu dawud da tirmizi da ibn maja da kuma imamu ahmad a cikin musnadinsa da kuma wato hakim a cikin mustadrak nasa cewa dukkan bid'a bata ce sai ce wa tarkul khusumat da kuma barin jayayya shine khusumat ilmul kalam kenan yake nufi shiga ilmul kalam saboda ilmul kalam anan shine aka gina shi akan jadal jayayya saboda su yuqaddimuna al-aql ala an-nas suna gabatar da kwakwalwa akan nas me ka'ida su suka ce as-sahihu ma sahahahu al-aql wal qabihu ma qabbahahu al-aql fa inna mukhatabuna bi uqulina suka ce abu mai kyau shine abinda kwakwalwa ya nuna mai kyau abu mara kyau shine abinda kwakwalwa ya nuna mara kyau saboda haka su a wurinsu Allah zai mana hisabi ne da kwakwalwa kaga ba da nassi ba kuma Allah ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba mu zama masu azabtarwa ba sai mun turo dan sako to su a wurin su dan sakon shine kwakwalwa suka ɗauko wani hadisi na ƙarya Imam ibn hibban ya ambace shi haka Imam ibn taymiya ma ya ambace shi a cikin al-furqan baina awliya rahman wa awliya ash-shaytan haka Imam al-uqayli a cikin abu afa suka ce hadisi ne wahin wato la asala lahu hadisi ne wanda bayi da asali suka ce wai manzan Allah ya ce wai Allah ya ce awwalu ma khalaqa Allahu al-aql wai abinda Allah ya fara halitta shine kwakwalwa fa qala lahu aqbil fa aqbala al-aql fa qala lahu adbir thumma adbara al-aql yace mai zo sai kwakwalwa ya zo yace koma sai ya koma sai ce to Allah ya ce bai taɓa halittar wata halitta da ta kai ka daraja ba da kai zan ba da lada da kai zan yi uku ba sai zai gafa hujja da wannan ibn abid duniya ya ambace shi a cikin al'aqlu wa fadluhu a cikin littafinsa ina fata an gane to saboda haka ba daidai bane wato irin wannan husumar ita ce ta halaka mutane saboda sun shiga ilmul kalam saboda an gina shi ne akan jadal jayayya kawai abu kaza ya ce ba haka ba ne har sai ka yadda wanda kuma dukansu sun shiga ilmul mantik ne amince wannan ilmul mantiki kuma bai da alaka da addini ilimi ne na yunan shine greek ilimi ne na aristotle aka fassara shi zuwa larabci to abinda aristotle ya kawo da yarensa mutumin da ma bai yadda da Allah ba sannan ka zo ka ɗauko ka ce shi za ka fassara maganar Allah da shi kaga ai tilka idan kismatun visa ba ka yi wa kanka adalci ba tunda mutumin da ma bai yadda da Allah ba kuma ka zo ka ɗauki maganar ka ce shi ne maganar da za ka fassara maganar Allah da shi ai kaga kai kanka ba ka yi wa kanka adalci ba kuma ba ka yi wa shari'a adalci ba Allah ka shirya da mu sai ce wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa da kuma barin zama tare da 'yan bidi'a wa ibadun rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama kaga wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama ko har zuwa wala yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama duk inda akwai aiki na bid'a in suka zo wucewa suna wucewa ne cikin karamci ba sa tsayawa a wurin suna gilmawa ne kuma duk waɗanda suka sani cewa wannan ya tattaru da son rai bid'a na tattare da shi kuma yana yada wannan bid'ar to suna ƙauracewa wannan mutum ne dalili saboda ai manzala ce kullu bid'atin ne balala kullu balalatin ne finna kaga idan ka bi shi zai kai ka zuwa ga me zai kai ka zuwa ga wuta kuma alqarinu bil qarini yaqtadi aboki da abokinsa yake koyi saboda haka suna barin wato zama tare da yan bid'a saboda wa qad nazzala alaikum fil kitabi aw nuzzila alaikum filkitabi an iza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha فلا تقعدوا ma'ahum hatta يخوضوا fi حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله يتي أن سوكمك دكتكم قرآن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها إن كنت بآيوين الله أنا كافر شيمتا ويستهزأ بها أنا إذجلنتي بآيوين الله التي فلا تقعدوا معهم كذلك زونا تردوا أن متنا حتى يخوضوا في حديث غيره sai in sun canza wani maganan da ba yi da alaƙa da izgilanci da addini ko bidi'a ko tallata bidi'a ko son rai a ciki innakum idan mithluhum in kuka zauna tare da su bayan kun gane cewa wannan abin da suke yi saban Allah ne ko shirka ne ko bidi'a ne kuma kuka zauna kuka ci gaba da solidarity gare su Allah ce innakum idan mithluhum da ku da su laifin ku ɗaya a wurin Allah an gane inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a lallai Allah yana tattara munafukai da kafirai ya jefa su a wutan jahannama Allah ka kiyashe mu kaga shi sa a wata aya sai Allah ce wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ko ba'da dhikra مع القوم الظالمين Allah ce fa imma wa imma yunsiyannaka shaytan in shaytan ya sa ka manta kana zaune ana ta igilanci ko ana yin bid'a ka zauna kaga kenan duk wani aiki da ka san bid'a ne ba za ka zauna a wurin ana yi ba saboda kakka faranta wa mutane rai kai kuma ka bakanta wa ubangijinka gara mutanen su ji ka, ba su da wuta ba su da aljanna ba su da kuɗi ba su da talauci don ba za su iya ma komai ba sai ka mai da al'amarinka zuwa ga wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ka musu kyakkyawan usulubi ka yi musu bulafafa wajen magana ka nuna musu wannan abin fa ba daidai bane kada mu yi shi in ba ba Allah zai fushi da mu Allah ya ce fala taq'ud ba'da dhikra ma'a alqawmi zalimin in ka tuna kada ka zauna tare da mutanen da suke azzalimai kaga kenan sai nuna maka wannan abin zalunci ne Allah ka shirye da mu malam yace wa tarkul mira'u wal jadal da kuma barin musu da jayayya a cikin addini duk wanda yana daga cikin aiki na mu'tazila ina fata an gane sun fesa wannan guba a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wal khusumat fi din da kuma khusuma a cikin addini har ya kai ga yanzu ɗaliban ilimi ko mutane gama gari sai kaga an zauna wai ana ta cece ce? da malam wani da malam wani wa haifo wani ilimi a gane har ya jawo musu ai kafa wani lokaci ma kaga ana rike wannan ana rike wannan za su yi fada me ya amfani da kai wani fa'ida ka samu ba abin da ka samu ba ruwanka malam wane da malam wane wa haifo wani ilimi me malam wane ya karantar kai aiki da shi Mai malon wani ya karantar ka ɗabbaka kai aiki da shi shi ne amince wannan kada ka ɓata lokacinka a kan ai wani ya fi wani a'a kai dai me ake karantar da kai kai aiki da shi saboda kai kana buƙatar ilimin ne kai aiki da shi al'ilmu bi ta'allum ilimi shine ayi koyi a koya sannan ayi aiki da shi kamar yadda abdullahi dan mas'udi ne ce sai muka koyi ilimi da aiki idan mun ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya koya mana ayoyi goma yace ba ma neman ƙari sai mun san ma'anar ayoyin nan guda goma sa'annan mun yi aiki da shi mun san abin da ya ƙunsa sannan sai mu dawo muke a ƙara mana goma sai ce fa ta'allamna al-ilma wal amal sai muka koyi ilimi da aiki tare mu kuma tarin ilimin ne muke tarawa aikin kuma oho kaga inda suka fi mu kenan shi yasa sayyidina Umar sai da shekara goma kafin ya haddace bakara shekara goma in ya haddace ya aya goma sai tafsirinta da ma'anarta kuma ba zai dawo ba sai ya tabbatar ayoyi guda goma nan kowanne ya yi aiki da ita sannan ya dawo haka suke to ta ina za ka kai darajar wa'annan mutanen daga cikin ba magabata akwai wanda ya ce dukkan ayoyin da ke cikin alkur'ani ba wanda ban ɗabbaka shi a aikace ba sai aya guda ɗaya ka duba tun daga fatiha zuwa minar jinnati wannan ya ce duk ayoyin da ke cikin alkur'ani na ɗabbaka shi a aikace ban da aya ɗaya aya ya ce ayar da ke cikin suratun nur ya ayyuhal ladina Ahmadu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha har zuwa ƙarshe zai ce wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum to wannan gabar yace ita kadai ne ban iya ɗabbaka ta ba yace da gangan zan tashi in je gidan mutum ban sanar da shi ba yace abinda yake zuciyata in na yi sallama ya tambaya wane ne in ce ni ne wane dan ya ce mun koma in koma in san na ɗabbaka wannan ayar na yi aiki da abin da Allah ya ce ai Allah ce wa in kila za ku ruji ko in an ce ka koma ka shigo ka zo gidan mutum assalamu alaikum akramaka Allah ya ce wa alaikum salam waye ni ne kai wa Abdullahi wani Abdullahi Abdullahi na kaza in shigo sai ce a'a ya kuyi ka koma Allah ce farji'u ka koma huwa azka lakum komawar shi ya fi tsarkaka gare ka to yau ya muke cewa sai mu ce a duk duniya ba wanda ya taɓa wulakanta ni irin wani ko sai ka ce daga yau ba ni ba wani saboda na zo gidan shi ya wulakanta ni ma saboda ma rinin wayo ma wai zai da ya tambaya wane ne na ce ni ne wai murya na ma ya kasa ganewa bayan haka kuma na gaya mai ni ne eh, wai kuma na ce ya tambaye ni menene na ce kaza ne in shigo kuma na ce min wai kada in shigo dan Allah akwai wulakancin da kai wannan haka mutane suke fassara shi ko kamar kai da ka zo gidan gidan abokinka amininka da kuka taso tare kai sallama ka ce waye a yau kuma abin ya koma haka ne a haka zai ce ma ko saboda an saba ni ne wani kai wa ka faɗi sunanka in shigo sai ce a'a kar ka shigo koma Allah ce komawan shi ya fi tsarkaka gare ka ya ce wannan ayar ce kawai ka faskara ya ce musamman zan tashi da gangan zan je gidan wani ya ce bukata ta ya ce mu in koma in koma ina jin daɗi na ɗabbaka ayar sai a ce mu in shigo ya ce ban ga bukatar shigowa amma kawai ina so ne ya ce mun koma yana jin suna ce a ah, shigo shigo shigo shigo <laughs> to kai yanzu ka zo wajen mutum ka kira mutum zo ɗaya ka kira shi so biyu a waya ka kira shi so uku bai daga ba sai ce na wulakanci yake wa mutane an kira shi so uku ba na kira shi ya daga mun waya baka san halin kuma da yake ciki ba an gane kuma kai ta fushi ai ba zan ƙara kiran shi ba wani ma sai blokin ɗinka wani ma a tare zai yi deleting ɗin nan manka a wayarsa ai bai da amfani ni a matsayina zan kira wani ya kira gawa kai waye ha Allah ne bai bada ka'ida shi bai da uzuri a rayuwarsa an fahimci wannan to kaga wa'annan mutanen aibubun sha daban da su sai ka ga wani ga wata sunna ma ta gagare ka su ka duba fa yawan ayoyin alkur'ani da surorin alkur'ani ya ce ga baki ɗayan tarankata kaf ya yi aiki da ita banda wannan aya ita ma ya yi kaga yana da lada ko man hammadi hasanatin ga ya yi himma amma ɗabbaƙa ta ne ya gagara saboda ba a bari ya ɗabbaƙa ta ba ka yana da ladan to ni da kai yaushe ne za mu yi haka ka je wajen malamin ka ce a kar makallahu ka kira malam muna kan hanya za mu zo sai malam ya ce ba komai kun gama zuwa assalamu alaikum wa alaikum salam malam ya muryarka ya ce malam ni ne wa ne in shigo malam ce a ya kuri ka koma ya ce ta malam ma ka ji rashin mutunci ba sai da na kira shi fa kafin na zo uzuri baya iya bujiro mana a daidai lokacin kafin ka zo haka ne ko ba ka ba ashe kenan mu daina zargin yan uwanmu a offices su da wajen aiki muna cewa yan boko ne haka ne saboda baka san irin halin da mutum yake ciki ba ya ce ka yi haƙuri ka koma to ka koma kada ka ji ƙaiƙayi a zuciyanka in ka ji ƙaiƙayi a zuciyarka kai kanka kana da matsala saboda ba abin da Allah ya ce ba kenan Allah ya ce in an ce ma ka koma ka koma ka ji daɗi a zuciya ka ina aiki da wannan ayar lada za a rubuta maka amma sai ka je kai ta korafi wani ma yari na ni sai da ma abin nan kuma kai daga ni ba ni ba shi kamar wani yadda ya ce mun dan uwansa ne fa uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ya ce wa ya je gidansa sai wancan ɗin wansa ne sai ce mai aya koma yau ba zai samu daman ganinsa ba ya ce malam ni yana bakiyar ma ni wanda ya ce ba <laughs> ina ba ta gane kyar ba yake yi shi ba zai taba shiga gidan shi ba sai da ce kakai haka sai ce to yanzu ma da rike dama shekara na uku ban je gidan shi ba kawai saboda wannan abin ta wannan kuskure saboda aka mu yi kokari mu tausasa zukatanmu muna fata an gane mu dinga tausasa zukatanmu kuma mu dinga kokarin kirkiro wa junanmu uzuri kamar yadda hadisin abu huraira a wanda imamu abu dawud ya fitar da shi asari ne mawqufan ala abi huraira duk da wasu sun jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marfu'an sai dai ruwayar. wato tana da rauni amma ga abu huraira sahihi yace idan dan uwanka musulmi ya maka ba daidai ba ka yi ƙoƙarin ƙirƙirar masa uzuri guda casa'in da tara idan ka cika na ɗari ba ka iya ba shi uzuri ba in innaka mur'un ka aibun to kai kanka ma kana da matsala ina fata an gani kai ai wani bai saba yin haka ba kai da je walakin akwai dalili da zai sa hawa ne kaza kaza kaga zai rage ma zafin abin a zuciya ko ba za ka ɗauki hukunci ba amma ta aini ba amin in kyale wallahi sai na rama kyau kai awa wannan ba daidai ba ne Allah ka shirya da mu ina fata an gane saboda yanayin lokaci sai mu tashi wa sunnatu indana ko insha Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi a wannan gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk نعم na'am alal ah ba zan suke gini ba su suna gini ne akan wato taqdim al-aql ala nafs shi sa imamu ibnu taymiya ya musu raddi akan wannan ka'ida mujalladi goma sha uku al salim muwafiqun lin naqli sahih wa inda ta'arud bainahuma yuqaddamu an-naql su sun ce wa inda ta'arud bain al-aql wan naql yuqaddamu al-aql to akan wannan ka'idar ibnu taymiya ya musu wato raddi dar'u ta'arud al-aql bin naql mujalladi 13 akan wannan ka'idar kawai yana fata an gane yawa saboda ka sun fesa guba akwai abubuwa da yawa da mutajjala suka fesa wanda wasu ma zaka ga suna amfani da shi amma kuma zaka ji ce ma malamai sun ce sun kasa bambance wani irin malamai malaman mutajjala ne suke faɗi kamar a ce maka hadisi wannan hadisu khabaru ahad ne saboda ka ba za a aiki da shi a akida ba guba mutajjala ce duk wani hadisi da yayi magana akan akida sai ka sun ce maka wannan wannan khabaru ahad ne har malaman da suke da a wasu za zaka ga wani yana ce ma ai duk da yake akwai sabanin malamai akan wannan hadisin khabaru ahad shin za a aiki da shi ko ba za a aiki da shi ba to akida su ne yake tallata bai sani ba an gane yawa na'am eh suna tawilat sa'annan kuma akwai inda nassi yake zuwa sarihi idan ya ci karo da ka'idar su sai su rabke shi shine wannan ka'ida sai a ce maka wannan khabaru ahad su suka kawo wannan ka'idar amma malaman hadisi a da ba su santa ba sai suka kassama hadisi akwai khabaru wahid a wajen malaman usulun fiqh akwai khabaru isnain akwai kuma khabaru thalatha shine khabaru ahad kenan sannan shine suke cewa al-gharib kenan a bangaren malaman hadisi sai a zo akan aziz marwihi ismaini sannan mashhur fauka ma talata an gane sai ce to duk hadisin da ya fada wannan dangin in aka zo babin akida ba za a aiki da shi ba saboda suna da kwanya malaman hadisai ne su ma sun yi dirasan hadisan da ƙa'idojinsu ya ci karo da shi sai suka ga ya fada irin wannan sai suka ce to ga wannan ka'idar kenan ana ba su ce ma ya fada cikin wannan ka'idar saboda haka kwandam an gane yawa hmm. wa salam na'am idan malami ya kasance yana da'awar sunna kuma yakan yi da'awar bid'a to sai a fahimtar da shi ya nuna bai gama sanin sunna ba yana bukata a ilmantar da shi kuma a nakasha shi idan ya san wani malami da yake tsaransa a ilimi sai mai ishara ko kuma shi a karan kansa idan yana da ido a ilimi sai je samu malamai ce malam ka ce kaza kaza amma na karanta matsala kaza kaza kaza gashi ya fahimta yana fata an gane dan wasu zaka ga ba su san abin ba amma kuma suna ganin kamar daidai ne to idan aka haska mai in ya gane zai yi tarajuhi in dai malamin sunna ne amma wanda yake akan bid'a da man can ko da ka mai zai ce maka kawai wannan wahabiyya ce kawai ka binci wannan idan malami an hadisi ya tabbata kuma ya san ingancinsa ya tawili to wannan yana son ransa sai ka ce Allah shirye shi a nan kakkaji shi an gane a nan kakka bi shi eh, saboda idan ka bi shi ka halaka idan eh, malami ana bin su ne in yana karantar da mutane daidai kuma dalilin da yasa ake bin su saboda karantar da mutane daidai da yake yi duk ranar da ya kuskure sai ka ajiye kamar yadda Imam Malik ya ce kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr kowane mutum a duniya za iya karban maganarsa kuma za iya maida masa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne in ya faɗi dole kuma in yi hani dole amma malami zai iya faɗi ba dole ba kuma zai iya hani kuma ba dole ba don a cikin hani yana iya yiwa kuskure an gane eh Allah shi da mu na'am to to babu wani masallaci sai nasu eh, sai ka ji in akwai wani waje ka je amma an kai ba za a ce sallaka bai inganta ba sai dai da sharafi in limamin bid'a ba ta kai shi ga kafirci ba ka gane in dai bida ka ta kai shi ga kafirci yana tsafi to baya halarta ka bi shi sallah shine ka'ida na'am na'am tambaya yake akan bid'a lughatan da bid'a shar'an bid'a lughatan shine ana fassara hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito Imam Malik ma ya rawaito sa cikin motsa akan qadiyar Sayyidina Umar na tattaro mutane a yi sallan tarawihi a cikin masallaci yace ni'matu bid'atu hadhihi an gane sai amfani da wannan kalmar to shine ashkala ala kathirin minan nas yan bidiya suna koyewa da kan wannan maganar suna abin nan shi idan ka duba asalin sallan tarawihi bidiya ce ba bidiya ba ce Ya sa ba ta zama bidiya ba saboda manzo Allah Ya yi a dare na biyu a dare na uku sai yake fitowa tsoron a lokacin ana ta gaggawan saukan masa da hukunce-hukunce sai ya ji tsoro kada Allah ya sanya tarawihi a cikin salloli na farilla wanda mutane su zo su gaza iya ne aiwatar da shi a rana na hudu na uku sai maza Allah fitowa sahabbai sun cika masallaci sai da asaba suka ce ya ma'aikin Allah mun zo mun zauna a masallaci mun jira ka yace ina sana da cikanku masallaci amma na ki zuwa ne saboda ina tsoro kada Allah ya wajabta mana salatu tarawih kuma ku gaza iya kiyaye ta shi za ki fitowa to yanzu manzo Allah ya bar duniya kenan hukuncin ya dawo kenan ko akwai ka'ida da malaman usul fiqh suke cewa al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman hukunci na gudana tare da illarsa in an samu illar to an samu hukunci in illar ta gushe hukuncin ya gushe me yasa sayyidina Umar ya dawo da mutane kan asali illar da ake jin tsoro ya ne ya gushe shine ne saukar da wayi to ko tun an gama saukar da wayi kuma Allah bai ce a yi tarawih ba dole kaga yanzu illa ta gushe shine dalilin da yasa sayyidina Umar ce ni'matu bid'atu hadihi wato a cikin sa bai ba wanda ya gabace ni akwai wanda ya gabace shi waye Abubakar ko radiyallahu anhu amma shi bai raya sunnan ba shi kuma abin da ya raya a zamaninsa shine wannan yaƙoƙin da yayi yi a zamaninsa to kaga shi ne yanzu ya fara raya ta a cikin sahabbai sai ce madalla da wannan aikin da ba wanda ya riga ni dawo da ita zuwa asali abin da yake nufi kenan kaga ba wani abu bane ya kirkiro sabo akwai ta ya dawo da ita ne shi sa ya kira ta da wannan suna amma bid'a wacce take shar'an ita ce kamar yadda ibn taymiya ya faɗi akwai wani ta'arifi wanda bai shahara ba a bakin ɗalibai ko malamai to na fi ambatansa akan wanda ya fi shahara na imamu shatibi a cikin al'itisam da kuma al-muwafaqat fi usul shari'a Shi ne kullu amrin wujida sababuhu wa muqtadahu fi zamanin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amkana an ya yaf'alahu wa lam yaf'alahu fa huwa bid'ah haka ibn taymiya ya faɗa cikin iqtida'u sirat al-mustaqim li mukhalafati ashab al-jahim yace duk abanda wujida sababuhu akwai sababinsa wa muqtadahu da abin da ya kunsa fi zamanin rasulullah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amkana an yaf'alu manzon Allah na da daman ya aiwatar walam yaf'alu kuma amma bai aiwatar ba fa huwa bid'a to yanzu in muka dauka wujida sababuhu ko fi zamanin rasulullah an samu sababi ko ba samu ba wa muktadahu da abin da ya kunsa an samu ko ba samu ba walam yaf'alu hal fa'alahu rasul fa'alahu yayi tarawih ko hal tarawih yakunu bid'a saboda ne Allah shikenan kenan kaga yanzu an cire shi har wanda suke jinginawa saboda suna koyewa da maganar umar ne don su su guba a cikin al'umma an gano wannan Allah ka shirya da mu na'am na'am kamar ya a kai ka sani mana duk masallacin da ka je ka san ai masallaci ne haba mana ya zaka ce mun ai indiya Kaduna kake duk inda ake na dan kana zuwa zaka ga alama akwai logo ai kana ganin shi za ka gani ai logo ne baya bukata eh <laughs> sai ka yi ka zauna ai yawanci in dai wannan ne kana zuwa za ka ga logo ga ai su karfe nawa suke sallah kaga logo ɗaya kenan logo na biyu kana zuwa daga cikin masallacin ba ka ga tsafta ba <laughs> eh ba za ka ga tsafta ba yawa su ne kadai ba sa tsaftace masallaci an gane kuma su ne suka fi kowa raki cewa sun fi kowa san maza Allah <laughs> sallallahu alaihi wasallam to kana ganin wannan zaka gane kuma kana shiga zaka ga nan yana yana can waye waye da sauransu duk haka zaka gani kai da gani ka san cewa wannan ba namu bane eh namu ba irin nasu bane نعم وعليكم السلام نعم ايه ايه idan wajen ta ce sai ya toshe kunnensa sai ya koma cikin ofis ɗinsa kenan shagonsa kenan ko su kuma idan suka abin da sai ce don Allah ku ɗan rage bibi yanda za ku ji ka ku cutar da ni ka san wani lokaci magana da hikima yakan sa a ko in ka zo ka ce ni fa ba na son wannan abin to kullum suna ganin ka za su ƙara bolo amma an ka zo ka ce abokina kaza kaza kaza kaza to na san kana jin daɗin wannan abu amma ka san akwai mutane wanda kuma ba sa son abu dan Allah ka dan dinga sawa daidai da kai kaga yau da gobe can kuma wata rana sai ka mai nasiha cewa manzo Allah ya hana a hankali a hankali har ya dauka amma wannan ka san imani ba rana ɗaya bane yake cika zuciya a hankali a hankali to kai ma haka ka mai cikin hikima har Allah ya dauka har Allah ya sa ya dauka amma kada ka zo ka ce ah wannan haramun ne to daga nan kun sa wando kafa daya kai yana ganin ka je ƙara bolo zai ce ko da wasu ba sa so sa mana muji ko ya ce ma ƙarya malam yake ya ce ba daji, sai dai ce ba kyau <laughs> to kaga ya yaba ma magana to mutane suna buƙatar hikima a wajen bayani Allah ka shirye da mu na'am na'am na'am na'am eh Eh. Eh. Eh. eh to da farko dai mutum ya yi kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ne ya gayyace shi hadisin na a cikin bukari da muslim kuma abinci ne za a ci sai wani sahabi ya zo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce ni bai gayyata ba kai ba ka sharadi na ɗaya kenan ko yace to amma tunda muna tare mu je muna manzo Allah na zuwa yayi sallama yace wa alaikum salam yace waye yace ni ne manzo Allah amma tare da ni akwai wani ka masa ni ya biyo ni dama ya mai sharadi yace in ya yadda za ka bi ni inda yadda baka koma kaga ka'ida kenan ko to mu yau idan kai mutum haka zai ce kamare na mai wayo ka san dan Najeriya musamman dan Arewa me iya bada uzuri ba zai ce kamare na masa wayo eh ka ga yanda manzo Allah yayi to haka kai ma a lokacin da sai ka ce mai wane ni kaɗai na ce ma zan zo amma wani dalili ya sa mana tare da iyalina zan bar su a waje ni zan shigo in zo in ganka tunda ni kaɗai na ce zan zo ai mutum mai hankali yana zuwa haka zai ce haka ah, shigo tare da su kaga ka ba shi compliment din alkawarin da kuke yi shi kuma ya maka da tabu haka ne amma yanzu wannan to abin yana bukatar haƙuri da hikima amma yanzu wannan yawa yana bukatar haƙuri da hikima eh Allah ka shirya da <laughs> sai ka mai text sai ka mai sai ka mai tax, idan ka mai tax sai ka mai nasiha a ciki wane rayuwa ba haka bane yanzu in na kira ka baka dagawa amma kai in kana da bukata na kana kira na in ni ma ki daga ka daga waya ka ai ba za ka ji daɗi ba saboda haka in kan abin da ya faru ne a baya na yi kuskure amma ba haka ya kamata ka bi ni ba kai ma ka fada wani kuskure dan kada mu biyu mu tafi muna ta kuskure tare in gaya ma gaskiya ka gaya min gaskiya Shi kenan sai a fahimci juna ko an gane wannan amma an ka kullace shi shedan zai saya kaya maka abubuwa da yawa ai wannan ma reni ne wato ni ba ni da amfani a wajensa kenan sai shi kenan ni ma ba zan dinga daga wayansa ba kaga da kai da shi kun zama daidai kenan an gane to shi sa irin wannan abin da yin hikima ana haƙuri da juna sannan in an maka ba daidai ba a ɗanyi hikima wani ba haka bane duk da na yi kuskure a wuri kaza to kai ma da ka tashi sai kai wani kuskure idan muka tafi kai yi ni ma nayi kaga ba wanda zai dinga tafiya akan daidai kenan mu dinga haƙuri da juna kai a akan abin da na maka ni ma zan yi a akan abin da kenan duniya guda nawa take wata rana shi zai raka ka wata rana kai za ka raka shi to kowai ka raka shi kowai ya raka ka dole ɗayan biyun nan sai ya faru to me yasa ba za mu yi hakuri da juna ba an mai wannan Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara mu. abin da muke karanta ya Allah ka ba mu ikon aiki da shi kuma idan mun yi aiki da shi ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ka haɗa mu a cikin firdausil a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah ka ba su ikon yin abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama tarnaki da cutarwa gare mu da kuma addinin mu da wannan ƙasa da wannan kuma yanki namu ya Allah ka kame hannun su kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa ka ba Ƴan uwanmu da suka faɗa hannun waɗannan mayagun mutane ya Allah ka kubutar da su ka kawo musu mafita ya Allah ka mai da su wajen iyalansu cikin aminci su kuma masu wannan aika-aika waɗanda ka kaddara musu shirya ya Allah ka shiryar da su wanda kuma ka kaddara musu bata ya Allah ka yi mana maganinsu su da abin da ya dace da su mu kuma da baka jarabce mu da wannan fituna ba ya Allah ka haramta haduwar mu da su su ma ka haramta haduwar su da mu har abada wanda ya gina wannan wuri ya sabakar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna mu ma ka gina mana gida aljanna ka ba mu dukiyar da zamu yi abin da yayi irin wannan ko sama da shi kuma idan mun yi Allah ka karba mana fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk